Jama'a maza da mata barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na muhawara na studio Kalangu sunana Musa Maman dan jarida ne a Radio Sahara ɗaya daga cikin rediyo da take hulɗa da studio Kalangu kuma wakilin studio Kalangu ne a Agades. Wannan muhawara ta studio Kalangu tunatar da ku ne zami ana sauraron ta a cikin kafofin rediyo guda hamsin da biyu a shahara guda takwas na ƙasarmu na Nijar kuma ana Agades ana sauraron wannan muhawara a bisa kafofin rediyo sahara da kuma radio nomad fm maudu'in wannan muhawara ta mu ta yau shine yawan hatsararruka na hayya da ake yi a nan cikin garin agadis to ta yaya ne za a yi shawo kan wannan hatsararruka a shekarar 2023 ma'aikata ta jiha mai kula da harkar sifiri ta yi rajista wajen eh, hatsarurruka guda 500 na hayya wanda a ciki wajen mutum 1,188 suka samu rauni cikin wannan hatsari kuma da 101 sun rasa rayukansu su to wannan eh, raskwana an samu karin shima a cikin wannan shekara ta 2024 kuma abubuwan da suke haddasa wannan hatsarurruka na hayya akwai tuki ba bisa ka'ida ba akwai kuma yawan gudu cikin tuki akwai kuma abin da ya shafi tuki cikin maye abubuwan da yawa ne da yawan da suke haddasa wannan hatsarurruka galibin wanda suke hatsarurrukan ma matasa ne to wannan hatsarurruka menene yake sa ake sayawan samun su a cikin garin agadez kuma wani irin illoli ne suke tare da shi da kuma yaya ne za a shawo kan wannan hatsarurruka da ake yi domin amsa wannan tambayoyi mun gayyaci malam mamman alhassan wanda shi ne mataimakin daraktan jiha eh, na ma'aikata ta sifiri malam mamman alhassan salamu alaikum muna tare da ofisa muhammadu kabiru wanda shine ke jagorantin ma'aikata mai kula da harka kwasta a ma'aikata jiha ta agades ta ofishin 'yan sanda malam muhammadu kabiru salamu alaikum muna tare da bashir ali wanda shugaban kungiya ta kwadago ta masu tukin eh, a daidaita da kuma motuna kabu kabu kenan ana agadis malam bashir salamu alaikum amu alaikum salam muna tsare da malama ramatullahi ya kumbari ita mataimakiyar shugaban majalisar matasa a nan agadis ta kominta agadis kenan ramatu salamu alaikum alaikum salam to masu jimu da sauraron mu barkamu da saduwa da ku a cikin wannan lokaci kuma barkamu da kishirwa To za mu sumawa da filinmu na harko dai inda a nan garin agadas hatsararruka dai ana yawan samun su. Malam Mamman Alasan ku ne mataimakin daraktan jiha na ma'aikata wadda take kula da harkar sufuri a agadez to kuna iya gaya mu yadda hatsarurruka suke ciki a nan musamman hatsarurka na hayya a cikin garin agadez waɗansu irin hatsarurka ne kuka yi rajista a nan agadez barka da haɗuwar da muka yi mai albarka barka da wanga wata na azumi mai mahimmanci eh, lalle abin da ya shahe wayannan hatsarori da aka yi da accident da aka yi na hanya don shekara na da ta gabata mun samu eh, hatsarori da yawa da aka yi cikin jiha na agadis gaba daya hatsari da ya shahe garin agadis mun samu wajen accident 467 tunda kasan hatsari na cikin gari zancen polisi ne polisi suka kula da shi sannan bancin wannan akwai hatsururruka da ake samu cikin daji abin da shahe daji wannan abin da shahe jandarmomi ne to sai aka an kai jimillan wa'annan hatsarori hatsarurruka na na polisai da suka bamu da na jandarmomi wa'anda suka bamu muka samu wajen hatsari 584 gaba ɗayan cikin jihar agades cikin hatsarurrukan nan aka samu fannin cikin garin agades an samu mutum 36 da suka mutu shekara da ta gabata cikin dajin agades na jihar agades gaba cikin daji an samu mutum 65 da suka mutu to an kawo jimillar wa'annan hatsarurruka 36 ga 65 an samu 101 tun wa'anda suka gabata suka yi mu abin gaba sanadin waɗansu abubuwa da nan zuwa gaba za mu hiddo su da suka amahawarin wa'annan hatsarurruka da aka To an samu karuwar hatsarin ga? Eh, to yanzu yanzu muke yanzu ka san yanzu trimester na farin ke gana 2004 da yanzu ba mu hara eh, an hara tantancewa amma ba mu yi ba mu tsaida ba exactement iyakan hatsarin da aka yi cikin shekarar ga sabuwa kamar sun karu yanzu an samu ragewa fa sai cikin accident da aka yi cikin 2022 eh, sun yi yawa biskan 23 saboda matakan da aka dauka da waye kai da aka biskan abin ga mutane suna suna kokari to mun gode malam mama alasan mu kuma gare ka ofisha muhammadu kabiru wanda ku ne jami'i da mai kula da harkar da ta shafi costa na hatsarurruka a ma'aikata ta jiha ta ofishin 'yan sanda a nan agades to wannan raskuna da shi darakta na ma'aikatar sifiri ya bada a bangaren hatsarurruka da ake yi a cikin wannan lokaci an samu karo su ne ko kuma eh, farko dai muna muku gaisuwa da godiya da wanga dama da kuka bamu bisa kan tattauna bisa ka abubuwan da ke hora na kan hatsarurruka da ke horo. a wurinmu a cikin garin agadas abun da tandan sikin muke gani abun kamar yana ga karuwa ne farafor a shekara uku da ta shuɗe eh, amma tun da shekara ta kare ba kenan bamu iya cewa hakan ne za ta ci gaba koko eh, abun zai zama hakanan yadda yake tahiya sai dai watakila gaban in kuma za mu dan tattauna mu ji abin gandan mu gani menene matsalolin da suka kawo ko ko menene abin da aka samu a cikin gaba cikin matakan da aka dauka a shekarar 2024 kun samu eh, samun kun samu hatsari da eh mun samu hatsarurruka sosai saboda in muka yi compare in su da kamar wata janvier février mars premier trimestre na 2023 in muka yi compare in su da premier trimestre na 2024 mun gani akwai dan hawa kaɗan e eh, parafor eh, na bara kenan muna iya kewa mu raskwana kadan na 2023 eh, da hudu da aka samu eh wanzu abin da muka samu yanzu harkon wata na shekarar ga na 2024 mun samu kamar ka a cikin garin agada cikin ga ka 46 kamar mutum a nan ka wanda muka yi a register 46 a cikin su mun samu rauni wanda ake cewa babban rauni kamar kariya koko wani jin ciwo da akan ga wanda zai taɓa kwakwalwar mutum wurin mutum 21 da su kuma yanzu wanda suka ɗan ji ciwo ba jirkita ba haka nan kwarai mutum 24 da ita kuma dukiyar da ta sarhanta hakan ga kamar motuna da ko motoci waɗanda suka suka abin ganna suka lalake wurin goma sha shidda shi a wannan shine na wata farkon wata na waga shekara to kuma yanzu aka ɗauka kuma shi watan fevrier kenan fevrier wanda ya bi mata mun samu wurin ka 45 a cikin shi an samu mutum 20 da su ma suka ji ciwo babban jin ciwo sai dai na dan manta kun ban gaya muku ba kamar mutum nawa ne su kuma suka rasu a kowane watan nan mutum bibi ne su kuma aka samu wanda su rasa rayukansu kenan daga janvier har zuwa wannan wata da muke ciki mutum eh. shida za a ci askar su mutum mutum hudu mutum hudu problem ma eh yanzu cin wanga wata da muke tunda bai kare ba wanga mars wata da muke ciki amma dai a yanzu zan zama yanzu mun samu mutum guda da ya rasu kenan cikin wanga wata kenan ake yanzu mutum biyar to kwamandan eh, waɗansu mm. irin hatsararruka ne kuke eh, rajista haka wanda ko yawan samu haka eh, to irin hatsararruka da muke samu a cikin gari wannan ba siri bane ma kowa ba tunda kowa yana yawo cikin gari yana gani irin yadda mutane suke gudanar da tahiya a bisa abubuwan kuwa hatsararruka da muke samu mafi yawa su ne na motuna motuna wayanda yara su ne suke mahaifinki yara ne suke hawa bisa motunan nan matasa matasa sosai da yara wanda bai ma kai ba shekarun hawan moto da wanda kuma ya wuce duk yawancinsu su ne wayan da muke gani suke abin gana sun yi implike kamar cikin accident da muke samu da yawa a cikin abin gana accident da muke constating to a cikin constating ku da kuke yi kama wannan hatsarurruka da ake samu a cikin garin mine menene ke haddasa su to farko dai sai mu ce kamar rashin kulawa da ka'idodin tuki shine farkon abun da ke kawo hatsari a cikin gari kuma mafi yawa a nan agares abin da muka yi accident saboda in muka zo yadda za mu iske an muntar da injina suna cikin juna ko koya da aka samu za mu ganin cewa mutane ba su kula ba da ka'idodin tuki a nagari kamar yadda muka hudu da kuma yara su ne suka yawa cikin wannan aksidan gudu ya yi yawa kwarai wanda abu ne wanda ya kamata a sa mai ido mutane suna gudu a bisa kan abun hawa ya zamanta in abun gannan moto ne a daidaita ke mota ke kowa ka gani cikin gudu ne ake shi kuma wannan in aka zo wani baka san ta ina zai hito maka ba ni baka san ba ta ya zai zo ba hatsari in ya zo sai ya zo da ƙari sai ya zo da abun gannan rauni babba a wata har ya kai ma a ga bisa rashin rayuwa to irin waɗannan abubuwa ne sun kafi ci muna to a rai a yanzu mun gode kwamandan malam bashir ali shugaban kungiyar kwadago ta ah, a daidaita taksi moto za a ci gaba daya to malam bashir eh, musamman ma yawancin hatsarin da ake samu eh, mutanen ku ne suke yawan hatsarurrukan to mi ke mi za ku ci basu wala <coughs> eh to assalamu alaikum kamar yadda kuka gayyace mu kuma mun ji daɗin wannan gayyata mai muhimmanci bisa kan matsalolin da suke faruwa cikin gari muna godiya yau na harko in ka ɗauki ga matsala ce wadda jiha agadis ta jima cikinta wanda kuma mun sha zuwa muna gaya masu mahukumta da ya kamata e, a hidda san rai da cewa wani kowa na ɗauki mataki na musamman wanda zai iya ga, e, gyara jiha musamman yau abin da ya shahi matasanmu mutane ne wanda ba su tahiya sai da doka idan za a sa ido a kalle su kowa zai yi abin da ya ga dama yau dole e mun san da jami'an tsaro suna iya kokarin amma akwai fanninnika da dama da ya kamata a ƙara ɗauka bisa su direbobinmu yau in ka ɗauka sai ka ga yaro ya tafi daji ya samo jika biyu ko 150 ko zuwa 300 da ya zo ba abin da ya dame shi yau yana iya sayan moto ko sai a daidai sahu babu wata kulawa ta musamman wadda ake saman shi kawai sai hawa aiki ya shiga kabu kabu wannan da suka san akwai wata doka mai tsanani wadda yau in an kama ka baka da permi ko assurance ko baka san ka'ida tuki gidan kaso zaka tahiya me da ba su shigo ba da kansu su da kansu da sun kiyaye saboda tsoron wannan abu amma yau in an kama ka in ka ɗauki tsarin da ake ciki za a je kwamsiriya a maka tara ko a yi mai san ka mena sai ce wadda yake in an maka ita in kana da abun biya za ka iya biya ka ita ka ta aikin ka amma yau da ka san wagga in an kama ka a yau gidan so za ka ta yi a kan wanga depo na fermi ko assurance da ka ba da haɗin kai an ta yi tare da kai in ka ɗauki abin da ya shahe mu eh, direbobinmu kuma kashi guda daga cikin uku yau sun sani majority motunan da suke sama nasu ne kuma sun san doka ce amma sakamakon rashin wagga dokar da take ba ta da tsanani shi ke ba kowa dama ya abin da ya ga dama ko ya abin da yake so amma yau in aka tsaya aka ɗauki mataki bai ɗaya tsakaninmu da tefe da mashara'anta da ita kwamsariya za a ɗauki mataki wanda yake wallahi wannan accident ɗin ko an baka moto an ce ka hau ba tare da sanin dokokin tuki da takardar da ta baka dama ba ba za ka yarda ka mun gode bashir uh, ramatullahi kumbari kute matsayin ku ne uh, mataimakiya shugaban majalisar matasa ta kwaminci agades to a cewar dai kama yawancin wannan hatsarurruka da ake samu duka mugan hatsarurruka matasa ne abin yake shafa a ganin ku menene yake haddasa shi me yasa haka matasa suke yawan shiga cikin wannan hatsari to madalla assalamu alaikum amin alaikum salam to mun gode gaskiya da wanga gayyata da aka mana an tanke matasa mu ma dai mu zo mu tofa albarkacin bakin mu kamar yadda kuka faɗa ni ce vice president ta conseil communal na jeunesse na agadez to ni gaskiya a gani na abin da yake haddasa wanga abin kama abin don saboda tarbiyya ce ko ba gaskiya ba don saboda aka ce tarbiyya gida take farawa sannan ta kai ga waje don saboda duk abin da ba a tarbiyyatar da shi daga gida ba shine yake zuwa ya fito waje ya bata yan wajen su ma dai har abin yan wajen su ma ya shahi su don saboda sai ka ga yaro karami ya zo ya hau moto uwaye suna kallon shi ya zo ya yi sifar a turuwa ko kuma hakkat ma sai ka ga yana wani irin mayon gudu uwaye suna kallo sun san da ɗiyansu abin da suke yi amma ba su da magana su ce ma yaro wanga abin da kake ka fasa shi nan saboda sai su yi shigu su kyale su dibin su gata ce suke ba ɗiyan nan nasu su kuma bu san ba wannan mugun hatsari ne suke nan saboda akwai wata rana da na taho cikin dare ina tahi wallahi Allah da ya kiyaye ni ban ma gane su ba matasa ne su uku suna saman moto sun to da wani irin mayan gudu kuma ko fara da suka taho Allah ubangiji kiyaye kaɗan da sun tahi da ni wurin nan da ba a san babban hatsarin da za a yi ba kuma ina goye da yara kin da ba a san hatsarin da wannan za a yi kawowa ba suka kama hanya suka wuce suka tahi kuma kamar yadda wanga wanga shugaban yan adede ta gai kama gani na gaskiya har da lehin maikwantan don saboda yau aka kama accès de vitesse ba babban abin da ya hishi. amma ana gani ana gudu sai a ce control de papi kuma papi ya kinga sai a ce wata mi yake da suna cartograph vignette da wane da ba amma dibin iske yaron ga da yake bisa mu ya kai ya hau wanga abun na abin hawa ko bai kai ba ko kuma tahiyar ga da yake yi wacce irin tahiya ce yake hukunci ya kamata a doka wanda yake har uwayen shi ma sai sun sani na saboda akwai wa'ansu wanda ake kama mama abin hawa uwayen su ma ba su labari sai su tai su daidai majin kansu hudu abin nan nasu hawa ya kamata a ce lehin wanga hukuncin da za a doka musu har uwayen su sai sun yi santurkin su dan saboda gobe kas su bar udiyan su suna irin wannan abin su tare su ma masha Allah ramatu mun gode eh, musamman ma bisa wannan amsa da kika bada to bangaren mu yanzu eh, na biyu kamar bangare ne wanda da shafi wake da laihi bisa wanga matsala ta yawan hatsararka kuma wani ne ke da laihi bisa wannan hatsararka mu soma da ku malam mama alasan mataimakin darakta na sha mm, na ma'aikata sufuri eh, madalla alhamdulillah na gode malam musa da ka bani arba ne nan ƙasa ta mutu nijar fisibilillah fisibillah ana son sa rai kwarai bisa kan eh, yara yara ana son sa su cikin hammata kwarai mutane ana son sa rai da abin da ya shahe motoci ba motuna kaɗai ba haddan mota za ka gani mo yaro ɗan ƙararmi da bai kai shekara ba ya hau mota for example nan an ka duba wajen nan eh, masu wanga ma'aikata mai na sifili da kuke cewa nan wajen mu permi akwai ka'ida ba a ba ba kowa ake ba permi ma an moto za ka hawa permi sai kana da shekara goma sha biyar an ake cin shi farmi an ce ba ka izini ka tuka moto ɗan ƙaramin moto fa sai ba babban moto ba ko farmi a don shi wannan farmi an sai kana da shekara abin ga eh, ashirin goma sha biyar sannan mota sai kana da shekara ana dubin sitadir an ka kai shekara goma sha eh, biyar yaro ya fara dan balaga ya fara sanin ciwon kanshi sai a kai shi shekara goma sha takwas za shi zuwa ya yi karatu auto ecole a koya mai tsarin tsarurruka fano duka fanunuka da ya kamata a kiyaye don ka a samu hatsari saboda fisibillahi code da la na eh, kamar kundin tsarin tukin mota motoci haka shi wannan kundi an ce abi ka'ida ba ta yiwa a samu hatsari zancen hatsari babu wani boka ko malami a'a babu zancin a yi hatsari sai da abin da Allah ya banga tunda tsara tsara shine aka yi da kagan da ja cikin gari babu zancen ka wuce 30 km eh, a karant alor cikin gari zuwa an kayi gudu sosai kake wuce sankan kake kai sankan cikin gari nan yaya za ka yi an kana 30 alor accident din ko an yi shi ana samun sauki cikin gari ba ka yi wucewa don kenan wannan ka'ida tun nan ana ga samun saɓani cikin gari za ga mutane cikin son rai suna gudu suna yin abin suna suna albazaranci suna gudun isa tamaka da arziki ko kuwa da wani abu haka ana nan an sa su samu su ido amma a ganin ku doctor suwa ne suke lahi wasu lahi daya eh hukunci ya kamata a tsananta musu hukunci hukunci polisai sun sani na tare da polisai shugaban polisai na gana na circulation kenan yanzu daya an mutuna da permi an ganya accident ya gudu accident de vitesse ai ya sani shi ya san menene abin ga infraction din da ya kamata a yi abin ga hukuncin da ya kamata a yi a yi shi saboda yanzu lahi ko ina adala lahi an ka duba ma wurin mu akwai akwai buga sanda ka akwai lahi eh. amma ya kamata a buga sanda sosai kowa ya san da fisibillahi an ka yi hatsari ko ko kai gudu na fitan hankali ka san da firma ga hukunci kuma ka a sa son rai to amma an ce ma akwai yara wanda kanana ne suka shawa wannan motuna ka kuma ku zancen shekarun da ake ba mutane eh, latisi wannan yaro an ya hau ya su ba su kai ba ya yi hau moto ya hatsari ai ko baka san ba akwai akwai akwai gidan kurkukun yara mana ana kama shi ko an kama shi an wata guda ran shi uwayen shi nan su zai ɓaci ai gobe suna ɗaukar mataki kenan eh, jami'an tsaro suna lahi abin da ko ina na ce ma ko ina adalai dawa dawa ni ba na iya gama ga amna ko ina akwai lahi abu sai mun tsaya mun haɗa kai an samu a gyara muhammad kabiru eh, eh, ofisha eh, mai kula da harka da ta shafi kwasa a ma'aikatar 'yan sanda ta agades to a bangaren ku suwa ne suke musamman ma suke da hannu cikin wannan hatsararruka masu laihi na suwa ne ne <laughs> to da gode da kuka mini wannan tambaya kuma kamar yadda na saurari director da sauran abokan muhawara da muke duka na ji irin bayanukan da suka bada lallai tun da yanzu haka ne in ainihi yanzu mu ne a ce azama nauyi na cewa ba mu ɗauki matakai yadda ya kamata ba ko ba mu hukunta ba yadda ya kamata ba eh, to sai dai abin da zan cewa su duka yanzu tare ne muke aiki da su duka kowa da yana ganin yadda abubuwa suke kuma na ji daɗi yanzu da ita president ta yi ta ba da wani eh, matasa da ta ba da wani example kin irin gudun da yara suke yi da ita da kanta har ta kusa zama wannan victim irin wayannan gudu na wannan yara to mu abubuwa ne muke gani irin wayannan kala-kala kullum saboda yanzu zaman da ake gama ina muku magana ne kuma da cewa ni ne kuma dan kuma na circulation game da abin gana da service costa eh, service kin biyu ne nake bancin kana kula da harkar circulation kuma kana kula da costa eh da costa wala to eh donc vraiment akwai abubuwa dewa da muke gani bisa kan hanya wanda bai kamata ba wanda to ba mu cewa laifin wurin mu kaɗai ne yake ba amma ya kamata kamar yadda ita president kin ta hodi abu ne kamar eh, education ne eh, tarbiyya ce ko wace jiha ko ko wani gari ko wace ƙasa in ka zo da tarbiyya daga tarbiyya ne zaka gane hiyar mutane in ka zo kamar da aka hodi in ka zo ka gani kowa da <laughs> da <laughs> to sai to haka ne yadda ka ga mutane suke ta to haka ne ake shi sai sai ki reflect kwa kamar shi ne ke ba da abun gan huska eh, abun gan mutane garin mutane gari to lallai wanga abu sai an hida son rai a cikin shi mu muna iya a wurin muna iya kokarin mu to kuwa kuke gani da su basu eh to laihin ba mu cewa yau gashi wannan amma sai a tule nivo kamar da director hodi laihi gaskiya yana ko ina tunda yau ba ku iya cewa kawai kun bar ma uwayen iya kadai su dinga kula da wanga abu su kadai ba su iya kuma haka ne ba ku iya cewa ku bar ma mahukunta kamar mu kadai da ciwo maganin wanga abu matsala da ake cikin shi dole sai an haɗa kai da yau wa'anda ya kamata in su yi magana a saurare su ikonta kamar nan gargajiya malamai duka wannan les association eh, société civile da sauransu duk wanda zai magana a saurare shi duka ya kamata su sa baki a haɗa kai a yi magana don a hidda sauran cikin wanga abu don saboda yau babban matsalar da mu muke fuskanta a wurin mu mu da aka ba sanda wanda mu mu hukunta duk wanda ya laifi a bisa kan irin wanga tukin banza da ake ko kuwa ne suke laifin ko a bangaren ku ai kuna gani muna gani lalle waɗanda suke hawa abubuwan ne kamar suwa ne yara ne wannan kamar yadda kowa ya hudi yara ne matasa wanda bai san ka'ida tuki ba wanda bai san ma ya ne kamata shi dai masu a daidaita ne ko kuran haka nasu na kansu ne yanzu ba iya kiwa ga sunan da kowane bangare akwai fisibilai don saboda ni na samu eh, experience ki na yi eh, na zama responsible kin eh, a wata jiha da ba nan ba na gani yadda mutane suke sai in ki alhamdulillah a garin agaras masu tuki kamar su a daidaita suke neman alhakinsu ko kuwa cikin hakinsu cikin cikin sana'a ba su da irin wannan koramniya kamar yara matasa kamar yan lokal koko waɗanda suke zaman gari ba su da wani aiki yar suke wasa da su lai ba mu samun matsala da wurin su bisa ka hatsarurrukan da muke samu sai dai yara ne matasa wanda wani baka san shi baka san ma yana karatu ko bai karatu koko gashi nan dai zaman kashe wando ne yake a hau moto dai kawai ka gani a ta gudu wata wata ran sai ka je ma kun iske motuna kawai an buge yara kawai sun gudu sun tai sun bar muku abu ga na mashin sai dai daga bayan nan wata ɗaya biyu uku zaka gani mai shi ya zo a motuna ne da shi ne aka hatsari a lokaci kaza amma wanda ya yi ba ni bane biskan shi wani ne wanda a rayar tahi ya yi hatsarin ga da shi to su ne waɗin matsalolin da ake samu ci abin nan a yanzu cikin wanga gari na agadas da muke so kowa ya sa baki tunda abu ne ba mu kaɗai ne kamata ba ake an bar ma wannan aiki sai dole kowa ya kama ya gani tunda kowa yana gani da idan shi kowa yana hita yana gani yana gani abubuwan da ke faruwa da ya kamata kenan kowa ya sa baki shi kowa ya kamata ya kawo da malamai ah. da sarakai kowa ya magana mun gode eh, muna zuwa bisa abubuwan da kamata a yi malama ah, muhammadu kabiru to mu kuma wajen kira matulayi kumbari wadda ita ce mataimakiya ah, shugaban majalisar matasa ta garin agadesa to kun shi yawanci ana ta dungulaciya da matasa yara ne suke wannan ku a bangaren ku suwa kuke gani suke da lahi bisa wannan matsala ta yawan hatsari ana agadesa to ni dai zan cewa kama wanga laihi ne na kowa da kowa matasa na da laihi don saboda matashi yau sai ka gani abin da bai kamata ba ka san baka cikin hayyacinka kana cikin hayyacin maye sai ka ɗauki abin tuki kenan wannan laihi yana saman kanka don saboda duk wanda yake bai cikin hayacin shi yana bisa hayacin maye bai kamata ya ɗauki tuki ba don saboda hankalin shi bai cikin shi dibi yake yi komi ma in yayi daidai ne ya gudu dibi yake ya wuce sai kace ce inda za a yi tahiya ba nan kusa ba ne ba sai ka ce fita gari za yi yana wani irin gudu na fita hankali ko ba gaskiya akwai laihi na kan uwaye kamar yadda na gaitin da fara uwaye in sun gani ba su ja maɗiyansu kunne na kakkai ka fasa kai dibin ka komi kayi daidai ne dan saboda yau matashi wanda yake bai yi arme bai hayyafa bai san ciwon kanshi ba dibi yake komi yayi daidai ne kenan hakki yana bisa kan uwayen shi ya ja musu kunne ya ce musu wanga abin da kuke yi bai kamata ba na saboda in wanda yau yake da wanga ke da sharji ne saman kan shi ya san yau in wani hatsari ya same shi abin ya koma bisa iyalin shi yana da mata yana da iya kenan hakki ya komo ga uwaye su ja ma iyan su kunne hakki kuma ya komo ga me yake da suna ga shugabannin unguwowi da suke gani wani abu wata da ake yin shi ba a yin shi gaban uwaye sai an fita waje ake yin shi masu unguwa suna gani manyan unguwa suna gani amma ba su iya maganta su je su iske uwayen yara na su ce fakto iyanku in sun fita ga abubuwan da suke yi kuma laihi yana ga masu polisai masu tare hanya wani lokaci sai ka gani sun zo sun tare hanya bisa kan baka ma san suna cikin wani irin dufu sai ka gani polis ya zo ya fito maka sai ka ce wani aljani <laughs> kenan dimoma uke baka da takardu kuma kai yaro ne ka aro moto me za ka yi sai ka ce ka yi gudu kai fan darkin kanka kenan wani gudu ne za ka yi tana yiwa ka bigi wani abu ko kuma ka je ka kai ma wani bugo wanda yake ba haka nan ba kenan laifi yana saman kan kowa da kowa. To mu gode Ramatullahi Kumbari masu sauraronmu sai mu zo eh, bangare na uku bangare na ƙarshe bisa kan to wata hanya za a bi domin magance wannan matsala ta yawan hatsararruka a cikin garin agadez mu fara da kuma mamman alasan yawan hatsari dai ana agadez na cigaba. kuma ana yawan samun mutane wanda suke jimuwa hamma kuma ana samun rishi to yayin da za a yi a shawo kan wannan matsala eh, na gode malam musa abubuwa akwai matakai da ya kamata a ɗauka ba a cewa babu koko allah raba mu da ka za a yi hanyoyi da za a ɗauka yanzu ka gani ka zan nan cikin garin agadas akwai matakai daiwa akwai fanunuka daiwa na farin dai ka haima a kai ga fano sai an an waye kai jama'a sensibilisation cikin gari za a zowa a yi komite a gan abin ga waɗanda tule zaktar kamar duk wanda zai shahe abubuwan hawa da mutane tasha da 'yan sandika da mutane a haɗa mutane a shiga cikin gari a haɗa 'yan kabu kamun ma da sauransu da matasa ma gaba ɗaya ko cikin lokal ana yin wannan sensibilization paske yawancin ma wa'yan da ke wa'yan abubuwa akwai 'yan lokal da yawa da cikin wa'yan nan bangaren ma'aikata ko 'yan sirri matake ne kuke ɗauka domin musamman kun ga an bi dokoki na kama tuki a bisa daidai na wurin mu abin da shahimu mu muna muna ce ta kokari paske yanzu il faut que eh, yan auto école su da kansu eh, kamar su ƙara waye ma mutane abin ga eh, su sensibilisation mutane bisa kamfanonuka paske akwai wanda ke towa nan ga yawancin matsalolin da aka samu na agadas mutane ne sun iya moto sun to da daji sai su zo cikin gari ba ka iya tukin da kai cikin ƙauye da babu fano na cikin garin agadas kana ga mutane da yawa sun iya moto an koya musu irin tukin nan ne na daji da aka koya ma ka iya tuki can daji ka zo yanda kaka tuki daji ba ba ba haka kana ta yawo cikin gari nan cikin ganga ƙa'idodi a kwana ko kona za ka yi akwai stop da ya kamata ka tsaya fano da stop ana iya ce maka wannan an ka gane shi an ka zo ga hanya baka hawa haya saboda an ka hawa haya mota wata mota na zuwa ta kwashe ka su wannan fano fano akwai su wannan fano ka babu su a agare suna cikin wayannan abubuwa da mu kai ma magajin gari ni ina cikin wayanda su kai ma magajin gari proposition shawara for example fano eh, da a cikin garin agades il faut que ai renouvelant su kamar a sake su ka gani ko da yake nan na biyu yanzu haka shina cikin shirye-shiryen da magajin gari da ke gayi a sa fai optic nan garin agadis tana cikin jihohin da fisibilai babu babu fai optic kawai ta yaya za kana abin ga yanzu shina nan da wata uku an allah ya so ya yarda shina cikin program din meri fai optic ake so a samu garin agadis saboda shina rage hatsari sosai ko ban ɗaya na biyu cikin manya-manyan santoti ya kamata a sa kasis inda kake tsammani kan ka zo ka kwashi gudu kai gudu da mota kai yanda ka ga dama duk an sa ma eh, kasis dole ka rage gudu to manya-manyan santoci za mu ƙara ba da shawara bisa manyan santocin nan inda ake samu hatsarurruka da yawa na cikin gani agades a samu wa'annan kasis ɗaya ko biyu a sa don a rage gudu dole kamar nan an tilastar da kai ne ka rage gudu ba da son ka bane kuma dole ka an rage gudu a samu sauƙin eh, wa'annan hatsarurruka to yanzu na biyu abu na biyu e ya shahi polisai sai an tsananta sosai an hidda son rai fiskan hukuncin nan ifoke a gan an ruhe mutum biyu ko uku sun ji labari da a suna nan kurkuku saboda rashin farmi fasai an ka gani yawancin waɗanda ake kama cikin waɗanda ke yi waɗannan eh, shigantaka cikin garu cikin garu cikin gari yara ne matasa sabon tashi ba su da farmi uwayensu don son rai don saurayi sun ba su motoci suna ji suna gani an bar yaran na suna yin abin da suka dama cikin gari an kama su a ta a ah, dana ne kaza da kaza ga kara ga itace ga mine ne a sama dan sassanta a saki yaro to an sun ji dan sun nan da suke so an kai an samu ko wata guda shina kaso nan to ka kagan dole yanzu waɗansu za su gyara saboda gobe za su hana musu yin abin da suka dama don ku ina jan hankali matasa fisbillahi ga waɗanda adda su maido hankali waɗanda ba su da lasin su ta su karatun lasin su karawa musu ilimi fiskan eh, tuki cikin gari waɗanda adda kuma su bari yin son rai abin da aka koya musu su yi aiki da abin da aka koya musu to mu gode mu kuma gare ka muhammadu kabiru <laughs> wanda shugaban harka ta shafi kwasta a ma'aikatar 'yan sanda ku ne kuma ku kula da harkar da ta shafi ma zirga-zirga a ma'aikatar 'yan sanda to su irin matakai kuke doka a bangaren naku domin gani an bi ka'idodi na tuki kuma eh, wannan matsala ta yawan hatsarurruka su rage. Mm, to madalla <laughs> kamin dai in baku wannan amsa eh, amma ina so in kwatanta ma ita waga presenter matasa game da ɗaya yanzu ɗan remarka da ta yi kaɗai yanzu bisa kan kamar yaran mu wanda muke turawa bisa hanya shi dai wannan yara na kamar police circulation a zaman su kamar c'est dissuasif et préventif shine me kamar rigakahi ne Eh, kariya ke riga kai ne yana cikin abubuwan da gwamnati ta tsara wanda zai sa abubuwa ma ya rage don saboda yau a ganin su kana ganin su ma zai sa wani abu ba za ka iya su a gaban su ba kuma yana kawo a waɗansu abubuwa ana ragewa amma duk da shi bai kawo magani irin abubuwan da ake yi eh, matsalar da muke fuskanta a cikin shi na ba mu samun damar mu yi aikin mu yadda ya kamata shine na mutane ba su ba da haɗin kai bisa kan gudanar da aikinmu yadda ya kamata saboda me saboda yau sai ka iske an yi aksidan an banke mutum mai mota ko mai moto bai tsaya ba ya gudu ya taye shi ka zo ka tambaya kun mutane suna zama suna gani babu wanda zai magana an shiru an kyale wani ya ma san wanda a cikin mota na ko bisa mashin amma ba zai hudi ba ya shiru ya kyale in ka zo ka tambaya ba za a gaya maka ba to yana cikin abubuwan da yake sa muna tsanantawa bisa kan hanyar na bisa wannan control kenan don saboda in ba haka muka yi ba wani wallahi bana da zai yi sai ya ja ma sai ya huce ma yadda in babu ma bisa kan hanyar nan ɗaya kenan na biyu matsalar da muke samu a cikin wanga aiki na muyi abin na doka yadda ya kamata yana cikin son rai da mutane suke sawa a cikin a bamu dama mu hukunta mutane da ya kamata yau da ka kama dan wane an ya yayi laifi yayi kaza ka kawo shi in za ka gani an gudu an ta an gani wani babban sama a ci a dan wane ne danmu ne kaza da kaza maganan nan a ci a barta ko kai to shi shine ke ba yara dama yake ba matasa dama suna abubuwan da suka ga dama tunda za ki kamar da shi director ya hudi in dai ba an hukunta wanda ya laifi ba kowa ya gani to kowa sai yake a to kai na yi kaza lokaci ko kowa ne ya yi kaza ya yi wani abu ba a yi komi ba kenan ko nima na yi babu abun da zai zai faru yana cikin abubuwan da yake ba mu abin gana matsala a cikin gudanar da aikin gana mu da muke gai eh, to sannan yanzu kamar da ka hudi matakin da ya kamata a shi ne lallai ita doka ta umsa komi ita doka kamar da hudi ko dolarut in nan komi yana cikin shi in ka yi laifi duk abin da ya kamata a ce akwai ka'idar da ta tsara koko abubuwan da ya kamata mutum ya bi na kai tukin nan kuma akwai kuma eh, eh, eh, repression kamar a ce laifin da ka yi dokar da za ta buge ka duk wannan undin kodularut ya tsara shi gaskiya ba babu ne ana yi muna iya gwargwado sai dai abu ne ya yi yawa wani abu in ka gane shi ma sai abun ya baka mamaki kenan ya kamata dole ne mutane eh, masu ma'ikanta kamar eh, hukumomin jiha da kowa da malamai da kowa ya sa baki fisibilai ai sensibilisation mutane a janyo hankalin mutane na a dawo bisa kan vraiment namu na wanda muka sani na al'adunmu waɗansa abu a rage a bari don mutane a zamna lahiya don saboda wani sai ka iske hatsari an zo an yi an banke mutum mutane suna zamne babu wanda ya kula sai ana shirin iko ya zo to mu iko ko mu zo ba magani gare wani zamu sai dai mu ɗauka mu kai likita. akwai wani abu ma da aka ce wai in mutu ya su sun taɓa sai a ce kai in ka kai mutu likita sai a ce sai an tsaida haka ne. eh a'a wannan ba tsaidawa ne ake ba mutane ne ba su fahimta ba abin da ya sa saboda wani yana iya in yi banki mutum sai ya ɗauka ya taya kai ya juya baya ya shi shi ya ta ya bar shi kenan dole ne in ka kawo su wanda za ka iske su yi bincike su san ba kai bane kai wannan hatsari ba ka kawo musu mutum ka aje ko ka kawo gawa ka aje musu bayani da eh kai musu bayani su kuma suke maka to ka dan hakuri har a gani menene ya ya faru a bayan nan sannan a samu a kyalike to shine wannan abubuwa ne mutane ba su ganewa suke gani kamar ana tsaida ka ba tsaida ka bane ake yi ba dole a tsaye bincike tunda yanzu wani in ka tsaka kai banki mutum aka ce to kai shi likita ya dauka ya kai. ya aje ya san kewa ya yi laifi bai da takarda wadda za ta kare shi sai ya aje kawai ya juya baya ya tahi ya tahi bar shi wannan mutanen na cikin wannan hali to dole ne kenan mutane su kuma hukumomin hospital suke ɗaukar wa'annan matakai na cewa in ka zo ka kawo mutum dole ka dan tsaya ka ba da bayani a san ba kai bane ka yi abu kamar a sallame ka ka ta shiga harkokin ka musamman ma ga mutane da kake cewa suna ganin ai a hatsari sai su kale ne shawara ka gare su eh shawarar da nake so shine eh, eh, in kira ne zani ga mutane su dinga ba mu haɗin kai don saboda yana cikin matsalolin da yau yake ci mun tuwo a rai a cikin garin ga haɗin kai ta haɗin kai na haɗin kai na duk wani laifi da mutum zai gani wani ya yayi kai ya ji tsoro kai ya ji abin gana saboda yau in kana tunanin ba gare ka ya zo ba yana iya zuwa ga dan uwanka saboda zaka ga an banci mutum kai baka tsaya ka bada haɗin kai ka san mutum wanda ya wannan a sha amma baka kwaɗi ba sai daga baya ma watakila an ɗauki shi an kai shi likita sannan ka zo ka iske ashe dan uwana ne kuma ka zo kana nadama kana kizan kana kizan baki shi yasa ne muke so mutane su haɗa kai duk su ba mu haɗin kai duk da saka gani wani in yayi laifi ba ma accident ba duk wani laifi na wanda bai kamata ba a gaya ma hukuma ko ko a nan take tunda akwai lambobi wanda mun bada wanda yau in an tashi ana iya kira ana iya samu daga nan har ya mai haddi fa ko ina ana iya kira ce a wuri kaza an yi an yi abu kaza ko ko an yi kaza a nan take mu muna iya gurgudo muna iya mu taso mu zo mu gani abin da ya kamata to shine wannan haɗin kai muke so mutane su bada da a ciwo kan abun zai rage amma idan kowa zai sa ido ya gani abun bai shahe shi ba bannar da aka yi koko abun da aka yi ba gare shi bane to shine ki kawo abun bai ba a samu maganin shi kullum abin kuma baya ne ake yi. Mun gode Malam Muhammadu Kabiru Bashir Ali. Mine ne shawararka? Eh, ina son kuɗan bani lokaci kaɗan. Wanda yake akwai bayanai da dama wanda ya kamata su ne matsala a gadas. Na harko in ce maka yau duk wani jami'in tsaro ko kuma wani ma'aikacin da za a kawo eh, in zai zo tar da taksiman. taksiman yana da labarin da ke da cikin gari na shiga da na hotar shi. Duk irin matsalolin da ke da cikin gari. babban matsala ta harko yau wallahi kamar yadda kabiru ya gaya maka ba wai iya lahin polis ba ne yadda ya gaya maka ɗazu kamar duk jihar da ka zo ka da abin da ka zo ka da wani matakai ake ɗauka tare da jihar shine ya kamata ka tsaya ka kalla sai a ta tare da kai babban matsalar mu ta harko ta nan garin ita ce komin muna da matsala ta meri kusan kowa kowa ya san da haka na harko kamar yadda ya maka hira akan fano fano na cikin gari na biyu Kadiba diba yadda mai magidanci zai zo kofar gidan shi ya ɗaga mota ya zubi da rere ko laka bisa hanya Kwami tana kallo wanda kuka zo kofar gidanka ka sa itce ko karhe ka yi gina bisa babba hanya ka sa itatuwa ko kai kasis don kare kofar gidanka ko wasu matsaloli wannan matsala ce wadda komi ne kamata tashi tsaye saman kanta ta fara gyara ta abu na biyu duka wanga matsalolin da kake gani akwai matsala na rashin ɗaukar doka ta magabata na jiha ba ta 'yan sanda ba yau in aka ɗauki mataki na bai ɗaya iya polis kamar yadda ya gaya maka moto ne za su yi ta kama yadda ita ta matasa ta gai yau in kana da takarda me tsoron ka da polis ba ka da problem da polis ko ma ina ya laɓe in hito ya ka takardu mawa za ka ma gudu in ka yi respectan doka yau a samu sauki a riya hanyar cin hanci da rashawa a ɗauki matakai da dama amma akwai matakai na sensibilisation na gama ga wayewar da kai wa matasa akwai magabata su sultan eh, manyan malamai da meri da kowa suke gamuwa sai su kirawo jenas to me matsala ina za a samu sauki in ka ɗauki transport da mun zamana in muka zo aka kiran sai a kirawo eh, auto equal wani sauki za su yi ta kotansu wanda duka matasa za su iya yin karatu su samu firmi da kwandiyar wanga mun yi zaman yin shi a nan garin mun san da shi amma yau in ka lura da irin matsalolin da ake da kai ciki na watsi da yin abu ne in kaga an tashi tsaye za a gyara abu matsala ta zo ne da kaga an tashi za a gyara sai matsala ta shawara ya kamata magabata na gari su da kullun kusan kullun yau shekara 25 nake saman ga aiki kusan kullun duk wanda zai ta doshi ne aiki aiki ne ke kawo shi ya ta ta bar ku cikin garin ku magabata na gari menene matsalar matasa menene ya kamata a yi a gyara mu mun san da za a yi mu a kirawo mu duk lokacin da ake a shirye akwai hanyoyi da za mu bada ta aka nemi sauki kowa zai zo yi misali yawan asiras da ake bada a san ta wace hanya za a bi a rage mu matasa su dauka fermi da ake wasu hanyoyi kamata a bi a rage doka ta karshe in aka yi sensibilization in an kama mun yi zaman kama mutum talatin muke kama sai mu kai su prison civil kahin a sake dawa an baka kile na moto ka hau baka yarra saboda ka san ina zaka kenan wannan wani matsayi ne wanda yake in an tashi yin shi akwai hanyoyin da ake bi a gyara shi ba ta hanyar ni director da police ba ma representant na gari wanda suke zamana nune cikin gari su matsala ce sun san da ita wanda kusan kullum babu gidan da bamu takawa mu ga wannan problem din a tashi tsaye a gyara shi zai kai inda zai cinye kowa yau wurin ya kawo mun gode bashir eh, ramatullahi ke eh, menene shawararki bisa kan magance wannan matsala madalla kamun ni ma in kai ga shawara kamar hatsarin ga da ake zance ba ya shahi motuna kadai ba har da motoci dan saboda yo matsalar da adda abun abinda na lura bisa matuka mafi yawancin ba a cewa duka mafi yawancin matuka masu motoci na garin agadis kamar sun raina wanda suke saman motuna <laughs> sai ka gani in mutum na bare in aka ga mace tana tuki saman moto sai ka gani mutum ya zo cikin mota ya mata ya wuce ta da gudu ko kuma ya wuce ta yana mata oda ko kuma yana mata dai wa'ansu abubuwan da baka nan ba surtu an san ke mace electric sensible in tana bisa kan tuki kenan wannan abun fureman ya kamata matuka wanda suke cikin motoci su bar yin irin wannan abubuwa kowa daidai karhin shi yake yi yo kai kana da mota wani velo gari shi wanda kafa yake tahiya kenan ya kamata kowa ya respectan kowa bisa harka in ana tahi bisa bisa harka tuki kowa ya kamata ya respectan kowa kuma abin da ni guda ya burge ni bisa harka polisai wanda suke sai su ga in mace tana saman tuki ko kuma in mutum ya taho ko da namiji ne in yana ɗauke da yara paske na sha samun taimoniya cikin mutum in yana ɗauke da yara sai a gani ana kamar ba a yawan a ce a tare shi don saboda ba a san mutumin ga yana takardu ko bai da takardu ko ya ce ya gudu yaran na abin da zai samun su kenan wannan suna evitan shi kuma suna evitan mata don saboda sun san mata mafi yawanci sun très sensible bisa harkar tuki suna evitan shi kenan wannan abin vraiment c'est une bonne chose eh, kuma abin da za ni kira yo bisa kan polisai wanda suke bisa harkawa kamar le grand voie wanda aka san manyan hanyoyi wanda aka san accident yayi yawa kenan bai kamata a ce yo polisai sun cire bisa wannan hanyoyi ba ya kamata ko da relief ne za a rinka yi kenan mutum ya san da kullum wannan hanya bita kenan bai yarda ya yi wani mugun gudu ko ya yi wani mugun abin da ba haka nan ba kenan ya san da ya wuce nan gaba ya iske su kenan dan saboda mi dan saboda su an ga mutane dole sai da su paske tsaro ne suke kama mutane in babu su kowa sai abin da ya ga dama kenan wannan kuma in an yi shi babu mafita kuma bisa harka kin taksi mana abin da ya ce yo ba mu jira mu ce kullum sai mai rita kira mu yo kullum sai wani wangakin duwan ko wani policier ko wani sultan ya kira mu nous sommes la jeunesse on, jeunesse consciente akwai structure da yawa na jeunesse les différents associations na matasa su les taximan in kun ga abu yayi yawa ku da kanku yau kuna iya tashi ku je ku iske mayor dan saboda na san kofofin mer ils sont toujours ouvertes suna bude suna bude kenan in kun san akwai matsaloli ko da kanku ka ku shiga a kire ku ku ku iske su ku ku iske lai polisiye ku ce yau kuna da matsaloli su fita su yi sensibilisation kas su yarda sai sun tsaya an kire sa yau a ce a ba su perdium su yi sensibilisation abin da muke saboda kin mu muke saboda kasan muke saboda kin diyan mu muke yi saboda na na kin na uwayen muke yi kenan bai kamata kullun sai mun yi shiga an kire mu da kanmu ya kamata mu tashi mu kama abin ga hannu karamatu mun gode to masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan muhawara ta mu bisa maudu'in kamar yawan hasararruka da ake samu a nan garin agadas kuma menene abin yi to kun shi da eh, galibin wanda suka halarci wannan muhawara eh, yawanci sun ba da mashawar tasu eh, matasa abin ya yi su musamman ma yara ƙanana da matasa ya kamata a ce a zanka musamman ma haɗa kai da su jami'an tsaro domin shawo kan wannan matsala kuma a zanka ci gaba da waye kai na al'umma musamman ma kuma jami'an tsaro da kuma eh, shugabanni ma na jiha da nagari su ma su sa hannu bisa kan harka da ta shafi doka bisa kan wannan harka hatsararruka kuma ya kamata a ce garin agares eh, an bi shi da fano-fano ya zamanto banin nan su an bi su an bi ka'idodinsu to kun saurari wannan muhawara tare da halartar malam mama alasan wanda shine mataimakin darakta na jiha na ma'aikatar sifiri a agadis mama alasan mun gode da halarta da kuka yi eh, mun gayyaci shi ma dai eh, muhammadu kabiru wanda shugaban ma'aikata takwas ta na ma'aikatar jiha ta jami'an tsanda muhammadu kabiru mun gode <laughs> eh, da bashir ali bashir ali shugaban kungiya ta yan taxi moto ana a Nagada sun gode Bashir. Ramatu layi wadda mataimakiya shugaban matasa na kwaminta a Gadis. Mun gode Ramatu. To mun gode. Masu sauraron mu mm, sai mu ce da ku ma salama kuma a sha ruwa lahiya.